alhamdulillah salatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa barakatuh godiya da yabo da girmamawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa ce da rahama falala ce da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith insha Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aka sani muna a karshe-karshen bayanai game da hadisi na biyu inda malam yake kawo muna fa'idoji ko kuma abubuwan da ake fahimta na darussa da wannan hadisin da muka ƙare sharhinsa ya kumsa. Darasinmu na yau shine darasi na talatin da bakwai, <clears throat> muna sha'i na hamsin da shida. shahi na hamsin da shida malam yana lissafa mana darussa da fa'idodi da wannan hadisi ya kumsa satin da ya gabata mun tsaya ne a darasi na sha shida yau za mu tashi a darasi ko a fa'ida ta goma sha bakwai fa'ida ta goma sha bakwai sakin layin rubutu na uku kenan a sha'i na hamsin da shida malam ya ce daga cikin abin da za mu fa'idanta ko daga cikin abin da wannan darasi zai wannan hadisi zai ba mu na darasi isbatu isbatul yawmil akhir tabbatar da rana ta ƙarshe tabbatar da rana ta ƙarshe allazi huwa yawmul yama. wanda shine yinin alkiyama ranar alkiyama allazi afun nasu fihi wanda shine yini na ƙarshe da za a tayar da mutane a cikin wannan yinin lil hisabi don sabta ayyukansu wal jaza'i don a sakanka musu sakamakon ayyukansu hisabi shine a lisafta abin da ka zo da shi saboda ayyuka suna da lada mafi yawansu ayyananna man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha kai aikin lada guda za a baka goma to irin wannan da in kai guda za a baka goma nawa ka zo da shi su za a bi duk a lisafta irin wani aiki da ake cewa wanda ya yi guda za a Allah zai yi mai ɗari wanda ya yi ɗari Allah zai yi mai dubu kamar irin salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama salati na sunna da annabi ya karantar in kai ɗaya Allah zai maka goma in kai goma Allah zai maka ɗari kai ɗari Allah zai maka dubu to irin waɗannan duk sai a lisafta su irin wanda in kai za a baka lada daga ɗaya zuwa ɗari bakwai to duk irin waɗannan sai a lisafta su sai a san me a haƙiƙanin adadin ladar da kake ɗauke da ita a cikin ayyukanka wasu kuma ayyukan da Allah bai bayyana ladar su ba shi dai ya sani kamar azumi as wuli wa ana ajzi irin hankuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab da makamantan ire-iren to sai a lisafta sai an gama lisahi an san jumla ta ladakka to sannan a baka sakamako akan jumlar ladakka haisu yastaqirru ahlul janna radda ‘yan aljanna za su kasance fi manazilihim a cikin gidajensu, Allahumma sha'alna minu. Ita ce rana wadda ‘yan aljanna za su tari a gidajensu. wa ahalun nari fi manazili su ma ‘yan wuta su tari a cikin gidajensu na wuta a azanallahu wa ajar na milin nau to wannan shine ranar alkiyama wannan shine ranar lahira wannan shine yini na ƙarshe وقد أنكر kullum كل na. Haƙiƙa dukkanin mushirikai sun yi musun tashin alkiyama dukkanin mushrikai ba wanda suka yadda da cewa in an mutu za a tashi qala Allah azza wa jal Allah ya buwaye ya girmama ce, wa zaraba lana masalan kafiri ya buga mana misali su nasiya halka ya mance da yadda aka halicce shi ya yace man wane ne izama yake iya rayar da ƙasa duddukakki wa hiya ramimun suna tsofaffi masu rugujewa irin kashin da ya dade cikin ƙasa da za ka riƙa shi ka murza sai ya zama ƙura to irin wannan wa zai iya tayar da shi in ji kafiri shi kafirin ma gaban annabi ya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu annabi a garka ce rike da kashin sai ce kai Muhammad kana ce ya mutu za a tashi sai ya murce kashin ce yanzu irin wannan kashi a ce iri ne za a tasowa shi da Allah ya ce ya buga mana misali wai ya zo da kashi gaban annabi ya murce shi wai ce wa zai iya taddawa ka iya samu wangarai ai mutafaddita kashi rugurguzajje fa ajaba Allahu azza wa jalla sai Allah ya bada amsa game da tambayar da yayi man yuhyil izama wa ramim bi an amara nabiyahu sai Allah ya hori annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam ay ya ce. sai Allah ya ce ma annabi kul ka ce mishi yuhyiha zai rayar da ƙasa Allah zai allazi ansha'aha wannan da ya kirkire su awwala marra tun farkon fari wanda ya kirkira halitta su sadda babu su to shi zai sake rayar da su bancin sun kai wannan matsayin fahaza dalilun wannan dalili ne wa wajahu kaunihi dalilan fuskar zama ne dalili annal qadira lalle duk wanda yake da iko alal ijadi akan samar da abu sadda babu shi qadir mai iko ne alal a kan mayar da shi bancin an rasa shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ubangiji Allah shine wanda yake kirkir halitta babu ta ƙirƙire ta samar da ita thumma sannan bayan an samar da ita ta kai ajalin karewarta ta kare yu'idu kuma sai Allah ya sake mayar da ita wa huwa ahwanu alai sake mayar da halitta bayan an samar da ita shine mafi sauki ga Allah in ma da akwai abin da adda waya ga Allah dan samar da abu babu shi an zai yi waya bisa ga mayar da shi bayan an rasa shi fa iza kana idan ya kasance ibtida'ul khalqi kirkira halitta hayyinan mai sauƙi ga Allah wa antum ku kuma ayyuhal mushrikuna ya ku mushrikai na bihi kun tabbatar da Allah shi yayi halitta fa i'adatuhu mai da halittan nan ah ya yi sauƙi wal kullu hayyinun ala amma kowannensu su mai sauƙi ne ga Allah don babu abin da yake da waya ga Allah azza wa jalla wa hadha dalilul awwalu wannan dalili a shine dalili na farko firraddi ga wuraren da Allah yake mai da raddi ala munkiril ba'afi ga kafiran da suke musunta shi alkiyama ma'ana masu musun tayar da halitta bayan an rasa ta masu musun tashin alkiyama Allah ya mai maidan musu raddi daban-daban to wannan shine na farko raddi na farko kenan lurar da su cewa wanda ya samar da halitta da babu halittar to yana da waya gare ya sake mayar da halittar a babu waya a dalilu sani dalili na biyu qauluhu ta'ala cewar Allah mai girma wa huwa bi kulli khalqin alim shi Allah masani ne game dukkanin halitta lamu, ya san kaifa ya haluku ya yake halitta azza wa jalla wa ya qadiru ala halqihi kuma shina da iko akan halitta halitta fa kaifa taquluna yau ta kaka za ku ce inna haza mumtani'un wannan halittan mutum bayan an rasa shi a sake tayar da shi don a yi mai hisabi a yi mai sakamako wannan abin bai yiwuwa sun maƙala ta'ala sa'annan Allah mai girma ya ce zai ja'ala lakum ubangijin nan da ya sanya muku ai ja'ala lakum ya sanya muku ayyuhal munkiruna ya ku waɗanda kuke yin musun tayar da halitta bayan an rasa ta wali gairikum kuma ya sanya ma waɗanda ba ku ba min shajari daga itaciya al'ahadari tsanwa tsanwa ice da yake mai rayuwa ɗanye sai Allah ya sanya ciki ne naran wuta ga ice da rai ne bai bushe ba ga shi tsanwa shar amma kuma wuta tana nan ciki ne to Allahn da yake iya sa wuta cikin ice ko kuma wani ganye ko wani tsiri ya za akwai wuta ciki ne to yana da iko akan tayar da halitta bayan rasa ta ma'anar aya abinda an ma'ana wannan aya anna fi biladul hijazi a ƙasar hijaz yankin tsibirin larabawa wanda su suke rayuwa a cikinsa wanda nan aka samu annabin ƙarshe shugaban manzanni Muhammad sallallahu alaihi wasallama shajaran akwai itace yuqalu ana ce ma wannan nau'in iccen almarhu zurma ko sun san zurma wal afari da tumfafiya iccen tumfafiya yadribunahu sukan goga iccen zurma da iccen tumfafiya bizandi ta hanyar gogawa ana ta gogawa ana ta gogawa summa ilu nara sai ya kama da wuta idan ana son a haka wuta sai a haɗa itacen guda biyu a ɗan sa kaɗa tsakani ana gugawa sai ya zafi sai ya kama da wuta wanda a nan wajen ƙauyukanmu abinda an kai amfani da shi karen gero da karen maiwa karen gero da karen maiwa sai a soka guda cikin guda sai a kama burka kawa da ƙarfi sai ka ga ɗewata ta kama to kahin a burka kan nan ai babu ba ka taba ka shi zagi ko karin gashi bai kone ba to kaga namu ma kila ina ganin sadda ake yin haka ba ya suna danyu ba ko ba suna danyu aka yin haka ba bayan sun bushe ne to amma su itacen zurma da tumfafiya suna danyo in an kai haka wuta za ta kama kakina akwai wuta cikin zurma akwai wuta cikin tumfafiya ko wanda ita kanta zurma da za a yi bincike ba a san iyaka abin da za a samu na amfanunuka ba ga iccenta da sansaminta da 'ya'yanta ko can lokacin da da asibitoci da ɗakunan shan magani ba su yawaita ba suna da ƙaramci matuƙa in mace na son ta ɗan abin nan ba ta haihu ba ta ɗan samu tazarar haihuwa to sai ta samu ɗiyan zurma zurma tana fiye aigo to in mace ta samu ƙwara uku ɗiyan zurma ta haɗi ko ta hanyar sha da ruwa ko mi shekara uku kenan za ta yi ba ta haihu in ta haɗi ɗa biyar shekara biyar kenan za ta yi ba ta haihu kuma sukan yi kuma shikan yi kwarai da gaske za ka sai haka mace ta samu zurma ‘ya'yan zurman nan sai ta haɗa ƙwara hudu ko uku ko biyar ma'ana tana son ta huta zuwa ‘yan shekaru adadin waɗannan ƙwarorin. kuma sai a ga mace in ta haɗe su lalle sai ta yi shekaru nan sanan da yau kwarai da gaske a gani to wannan hasashe na ko da jarrabawa an yi hasashe an jarraba kuma an ga yayi dama ai harkar magani haka take jarrabawa na aka yi a gani hmm. to almuhimmu kila za mu ba masana akan halitta itace da sinadaran tsirarwa wani lokaci su yi magana a kan su waɗannan itacen guda biyu sirrin samun wuta a cikinsu da sai mun ƙara shan mamaki amma dai ƙur'ani ya ba mu wannan bayani a dunkule ko da ba a zo dalla dalla a fayyace ba don yawa wani ilimi ƙur'ani zai bashi shi dunkule sai ya ban muku sauran abin nan kaga wurin gini sai Allah ka mana kissar annabi Eh, wani ne ah, ke zulkarnai ne ba annabi ba ko zulkarnai ne yadda ya gini da irin sifar gini ne sai bar ma mutane su ƙara darussan gine-gine da yadda za a yi gina mai kwari da makamantansu haka dai sauran irin matakin ɗauka na aji abinci kai ya lalace wurin kisa annabi yusuf kaga ni ko ku aji abinci cikin zangar ne ya ta illa kalilan mimma akuluna to da yawa irin waɗanga ilimin sai kaga Allah ya bashe su cikin kalima ko kalimomi ga gajajjeru to sai mutane su ci gaba da fara darasin da bincike sai ya zama abin ya haɓaka har ya kai inda baka tsammani ille duk waɗanda sun kai ragganci su za su yi karamcin ilimi wanda suka yi karfi da himma wurin bincike su za su yi samun ilimi mai yawa ko faɗaɗa shi to almuhimmu Allah ya buga musu misali da wannan a cikin suratu yasin saboda suna da waɗannan itatuwa a cikin garuruwansu sun sani ma annahu a'bar tare da wannan icce tsanwa ne wa ratsabin kuma gashi ɗanye, wa baridin kuma gashi mai sanyi in ka taba shi ba zaki ga jiki ne ba arda adama ya kuna anan wanda waɗannan ɗabi'o'i na wannan itacen su ne mafi nesa da wuta abu tsanwa suna da alaka da wuta nesa suke da wuta abu ɗanye suna da alaka da wuta abu mai sanyi suna da alaka da wuta duk wannan sifofi na waɗannan itace sun nesanta su daga wuta amma kuma sai a samu wuta cikin su kuma a zalika tare da haka tukhlaqu minhu hunnaru, sai Allah shi talicci wuta cikin waɗanda itace fal ubangiji mai iko ala an ya khaluqa akan shi halitta mina shay'i daga wani abu bidda hukishi kishi ya dai duk mai ikon ya sa kishiyar wani abu cikin abin nan saboda wuta kishe icce ta don wuta kone icce ta kai ko da ɗanye na ga ɗabi'a wuta konewa ta kai to sai ga su an haɗa ta wuri guda da abin ta konewa kuma tana nan ciki ne bata kone shi ba kamar ɗabi'a ƙasa shanya ruwa ta kai in yanzu ka ɗebo ruwa ka zuba ga ƙasa tsayawa suka yi ko shanya suka yi to amma kuma sai a gina cikin ƙasa a cimma ruwa to wani rike su ba su shanye ba Allah saboda haka Allah yana iya saba abinda an ka san al'ada na ko shi yake gudana kuma wanda ya saba wannan al'ada a wajen yuka da aka zo a yanke annabi Isma'il sai Allah subhanahu wataala bai sa yukar ta fasa ba kamar wanda aka kada annabi Ibrahim a wuta Allah ya mai shi ta sanyi gare shi kulna ya na rukuni baradan wa salaman ala Ibrahim qadir mai iko ne ala bisa ga an yi da shai'a shi mai da wannan abin nafsahu shi ainihin kai ne sun maƙala azza wa jalla sannan Allah mai girma ce iza antum minhu tuqiduna sai ga ku kuna kunna wuta daga wannan iccen da yake tsanwa da yake ɗanye da yake mai sanyi wa haza ilzamul lakum wannan hujja ce da za ta tilasta muku sallamawa walaisa amran gariban kuma ba wani al'amari ba ne bako alaikum a wurin ku bal antum tasta'milunahu a ku da kanku kuna yin wannan kun sani a ƙasar ku icce da icce ake haɗawa a goga wuta ta hito to mai ikon hidda wuta cikin icce danye tsanwa mai sanyi to yana da ikon tadda halittu bancin an rasa su A الدليل dalili دليل uku akan tabbacin tashi القيامة da Allah yake kitta ma masu mutan alkiyama min al'adilla daga cikin dalilai fi raddi game da raddi ala munkiril ba'afi ga masu mutan tashi alkiyama qaulullahi ta'ala cewar Allah mai girma aw laysa allazi khalaqa as-samawati wal arda ashe ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai bai kasance ba bi qadirin mai iko ala ayya haluka mislahum akan ya halicci kwatankwacin su irin su Allah da ya sama bakwai da ƙasa bakwai bisa ga iko ne da kaddartawa ce bai iya yin wasu irin su amsa yana iya yi fal jawabu amsa bala tabbas yana iya yi wa kada ajaba azza wa jalla Allah mai girma sai karɓa ma kai ne da kai ne ce bala wa huwa khallaqul alim li'anna khalqa as-samawati wal don halittar sama da ƙasa akbaru ta girma min halqin nasi daga halittar mutane la khalqu as-samawati wal ardi akbaru min min khalqin nas akbaru min khalqin nas sama da Allah yayi da ƙasa ya yahi girma da ban mamaki bisa ga halittar mutum jinin mutum aka dibi halittar mutum aka dibi irin halittar sama ga ta nan babu jimshi ga ta nan da abin ta tattara na taurari da wata da rana abinda ya shaye su na abubuwa na hikimomi to halittarta ya yi waya ko ya yi girma bisa ga halittar sammai da yake wurin Allah babu wani abu mai waya wa huwa al-khallaq Allah shine mai halitta aka zo da shi da sigar yawa ba a ce wa huwa al khaliqu daban khallaq khaliqu ala wazni fa'ilu khallaq ala wazni fa'alu khallaq fa'alu kalimar fa'alu ta nuna yawan abu hmm. idan aka zo da abu akan ma'aunin fa'ala ya nuna shi da yawa wa gallaqat al-abwab ya ne fa'ala kinan kohoyin suna da yawa hmm. Hamza mai yawan halitta mai yawan halitta da ba san iyaka halitta ce ba a gani halittu ɗaya na bayan ƙasa bale na cikin ƙasa. bare cikin sararin samaniya da abinda a cikin tekuna da sauransu ba sai iyakar halitta Allah ba saboda haka shi Allah halakuna mai yawan halitta saboda haka da Allah zai zargi Yahuda sai ce musu "Akalu akaluna lisuhuti masu yawan cin haram akalu fa'alu mai yawa kenan kenan haram kware suka cin haram "Akalu akaluna lisuhuti masu yawan cin haram wa wal khallaqul alim Allah shi shine mai yawan halitta wanda yake mai ilimi mai ilimi dan in mutum ko wani abu da zai in babu ilimi za ka ga ya shi barkaci haka amma Allah ga iyawa ga ilimi in yayi ka duba za ka ga lalle akwai hikima kuma lalle an tsara abin bisa ga ilimi man kana amruhu eh, wal khalaqul alim aizul khalqi ma abuci halitta ne attami cikakka ma'al kudura ma'al kudurati tamati sai kun sa ta'un ma'al kudurati at akwai ta'un kewayayya ba budadda ba ma'al kudurati at tare da iko cikakke cikakken iko ba abin da zai so shi ya kasa ma amruhu haƙiƙa umarnin Allah ko al'amarin Allah idza arada shay'an in ya nuhi wani abu an ya kula lahu ya ce mai kun zamo mai kunu sai ya zamo dai Allah ya ce zamo sai ya zamo man kana amruhu wanda al'amari ne idza arada shay'an in ya abu an ya kula ya ce lahu gare kun zamo fa ya kunu sai ya zamo fala yuqjizuhu shay'un ba wani abu da ke gajiyar da shi fa inna fa in amara mawjudan in ya hori abin da yake saman me ayyu udima a rasa shi udim sai a rasa shi in akwai abu da Allah ya ce ya rasu sai ya rasu in kuma babu shi da ya ce ya samu sai ya samu aw ma'duman ko kuma wani abu da yake rasashe ayyuta da a samar da shi wujud sai a samar da shi mahma kana ko menene duk wanda ya kasance wa fi kissatin Musa a cikin kissar annabi Musa alaihi salamu lamma waqafa al-bahr lokacin da ya tsaya akan teku al mai zurfi teku mai zurfi mai zurfin gaske ga annabi Musa da jama'a ce ga Fir'aun da jama'a ce sun biyo su har ana cinkan juna ko falamma tara'at al jama'an. qala ashabu Musa inna mudrakun ga su kusa ci annabi Musa an kusa cin muna kuma ga teku babu jirgin shiga amarahu ta'ala sai Allah ya hore annabi Musa an yadriba al-bahra ya bugi teku da sanda tai fa darabahu sai ya buge shi maratan wahida bugu guda fanfalaka fa kana kullu tawdin kullu firqin ka tawdil azim fanfalak sai ya bari yana bugun teku sai ta rabu biyu ruwa suka yi damo suka yi hagu sai hanya ta ita dan annabi Musa ya wuce shi da jama'a ce wa tsara isra'i ashara ɗariƙan sai ta zama hanya goma sha biyu ya fasan busassa la ta hafu darakan wala ta hasha. Filhal kai tsaye filhal kai tsaye yana buga sanda ce ke kunna barewa hanya busassa ga layi layi inda jinsin mutane goma sha biyu za su fi saboda mutane a annabi Musa kabila goma sha biyu ce to kowace kabila da jama'ar ta za su bi hanyar su saboda haka ko duci da annabi Musa ya buga don a samu ruwa kun ga marmaro goma sha biyu ko hmm, yi ashirata aina marmaro goma sha biyu na kowace kabila faman ya kadiru ala an maiza wane ne yake da ikon ya bambanta bainal ma'a tsakanin ruwa ya ja ruwa su yi nan su yi can hanya ta yi ta tsakiya a teku irin wannan wa da wannan iko ba ya a hadun illallah ba mai wannan iko in ba Allah ba azza wa jalla la'annahu domin shi Allah idza arada na yannahi abu inna ma kula lahu kawai zai ce mai kun zamo fa yakunu sai zama wa bi hadhihi munasaba da wannan dangantaka a wannan gaba a waddu nake so in ji malam mai littafi a waddu nake son an biya in fadakar ala kalimatin akan wata kalima daritatin mai gudana inda al'awwami wurin jahilai akwai wata kalima take gudana ga bakin jahilai anan nan ce ina son in faɗakar game da ita haifu ya ƙuluna sadda jahilai suke cewa ya man amruhu bainal kafi wan nuni ya ubangiji Allah wanda umarninsa ya kasance tsakanin kafin da nunun wai kun tsakanin kafin da nunun kaga kun kafin bamma nunun sukun kun wai tsakanin nan kahin ma kafin shi daure nunun abinda Allah ka sanya zama ya zama shi an mana wasu to irin wannan uslubi ko irin wannan kalima ba ta dace ba a ce ma Allah ya man amruhu bainar kafi wannan. kuma da yawa ta shiga bakunan mutane akwai wasu kundaye da mutane suke karantawa masu irin waɗanga kalimomi, akwai kundin yasin da ah, ka ko wanda zaka ga an rubuta yasin ƙarshen da sai a ce hudubar yasin to waye hudubar ya an rubuta ka asil waƙi ta ƙari sai a ce izawa ka to waye hudubar kuma akwai haɗurra cikin hudubobin nan na yasin na izawaka don akwai kiran wani Allah cikin akwai yaro ilu. akwai bisa hasahu bisa hasahu bi tahdahu bi duk wannan gaba sunayen Allah na ba ta za ka samu wannan littafin gajere wanda aka ce ma yasin da izawaka da huɗubarsu. Sai sai ga wani ya makale musu lailan wani ara suna cikin aljihu ne duk lokaci yana karanta su to ka karanta ya sun kuma da izara ka wannan abu ne mai kyau amma hudu gobin nan akwai hatsari cikin su don akwai kiran sunan wanda ba Allah ba ce akwai shirka ciki gaskiya kuma cikin wannan zaka samu wanga yau da kana da wannan littafi ka buɗa a gani sai ga ya man amruhu bainal kafi wan nuni kuma kuskure na ce ma Allah haka Ah, akwai hudu batu yasin da ya da hudu akwai kuma du'a ulfawzul azim ko oh cikin du'a ulfawzul azim ko kuma akwai cikin baitul ma'amuri ko kitabu baitul ma'amuri. duk gaskiya wannan da tawon da suka tattara addu'o'i da ba a tace ba addu'o'i na sharkulle wanda mafi yawan su ba ingantattu ba ne kamata mutum zai karanta addu'o'i ya samu littafin addu'o'i da yake an tace shi sai waɗanda aka rito daga annabi ko daga sahabban manzon Allah su kawai a ciki duk wata addu'a da adda karkata ba da ciki irin hisnul muslim hisnul muslim kaga wannan shi tatacce ne ko irin azkaru na annawawi azkaru wannan mujalladi ne guda shi ma ciki ne akwai hadisai ingantattu akwai wanda ba su inganta ba kaga iri ne bai isa sai in kana da ilimin hadisin da in ka karanta a gane wannan hadisin bai inganta ba amma in ba haka ba gaskiya akwai matsala amma irin hisnul muslim su an tace kuma akwai addu'a da minal kitabi was sunna to irin waɗannan su kamata mutum ya lizumta yana karantawa kai ya zo ya karanta abinda maimakon ya samu rahama Allah ya samu fushin Allah wal iyazu billah almuhimmu ya man amruhu bainal kafi wan nun kuskure wa hadha galabun azim wannan kuskure ne babba wa sawabu abinda as-sawaba a ce ya man amruhu ba'dal kafi wan nuni ya wanda al'amari ne ke kasancewa bayan kafin da nunun in ya ce kun to sai abin ya kasance kinan sai bayan ya ce kun sannan abin ya kasance ba katin daure kafin ta ɗarmi nono abin ha kasance abin nan tsakiyar sha kuskuren da suka yi Ba mafhumin don qur'ani abin da ya nuna ya Allah ya nuhi abu zai ce kun to sai abin ya kasance kenan sai Allah ya ce kun sannan ya kasance su ku abin da sun ka ce da faɗin kafin kahin ma haɗin nunun sai abin ya kasance kaga bai rena Qur'ani ba mhm. to irin waɗannan addu'o'in ko kalmomin ba daidai bane li'anna ma baina li'anna ma baina al-kafi wan nuni don abin da ya kasance tsakanin kafin da nunun laysa amran bai zama amri ba bai zama ba da in ka ce ku kafin bamma ku ku to in ka ce ku kaga ba horo na kai ba babu ku ma cikin larabci ku babu cikin larabci ko ku kaga baka ce koyi in ka ce ku sai ka ce kun kun kaga yanzu cikin sautin ka an samu gaba ko an samu harafi mutaharrik da harafi sakin mhm. fasawabu haka ne fal'amru umarni la yakin bai cika illa idza ja'atil atil wan nunu sai kafin da nunu sun riga sun zo la'anna alkafa kafa madmuma la'anna al-kafa don kafin in ai mata dhamma laysat amran ba umarni bace wan nunu kazalika shi ma nunun shi kadai ba umarni bane lakin sai dai bishtima'i ma in sun hadu kun takunu amran to sadan za zama umarni as-sawabu abinda as-sawaba an taqula kace ya man amruhu ay ma'muruhu ya wanda abinda ya hora yake kasancewa ba'dal kafi wan nun bayan kafin da nunun kama qala ta'ala inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi al-malaku bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un fa subhana ya tabbata allazi ga ubangijin nan da biyadihi malakutu kulli shay'in mulkin komi ga hannu ne yake wa ilayhi turja'una kuma zuwa gare shi za a mayar da ku wace rana ranar lahira ranar alkiyama almuhimmu abu mahi muhimmanci dai annahu yajibu alaina ya wajaba gare mu an nu'mina bil yawmil akhir mu yi imani da ranar lahira wa in kanat uqulu duk da hankula sun kasance abda'ifa masu ramni tastab'iduhu tana ganin sa nesa tana ganin bai yiwuwa hankali mai ramni hankali maras lafiya hankali kurbatacce da ya tashi daga asalin halitta ta hankalin ɗan adam da Allah ya halitta to zaka ga shina musun irin wannan ko yana gani ne abu ne mawayaci akwai abubuwa da yawa da suka zo daga Allah ko manzo ne wanda in hankali za a yi aiki da shi sai hankali bai karɓar wannan da haka duk wanda ya dogara ga hankali to ɓacewa zai Ɓacewa zai dole ka gabatar da shari'a akan hankali maganar Allah da manzo ne akan hankali kuma ka maganar Allah da manzo ne ka tuhumci ta sa'a ma hankalinka in har ta sa'a ma hankalinka to ka tuhumci hankalinka yana da wata rashin lahiya kamar wanda kasan wanda ka masassara zai ci abu mai zaki amma ya ci daci kuma lalle ba ɗaci gare ba bakin shi ne yake jin ɗaci kaga kenan yanzu mina na adda ɗaci wannan abin da ya ci ko baki ne Yawwa! to haka ne hankalinka adda matsala ba aya qur'ani ba hadisi ba in ka wani abu ya zama hankalinka to hankalinka na adda matsala kamar wani mai ciwon ido bai iya dibin rana ko yau saboda rashin lahiyar ga rana ko ga idanu ne ga idanu ne to haka ne in ka ga wani abu ya ya so ya dan girgiza hankalinka na wani abu da Allah faɗi ko manzo ne a cikin shari'a Qur'ani ko hadisi to kakkai yi tuhumar addini ita tuhumar hankalinka kai na abbaka da lahiya kamar wanda wanda bai da lahiya ko ruwa ma dacin sai ka shi bai jin daɗin abu mai daɗi ga abu mai daɗi amma shi ɗaci ne kaji saboda mi bai da lahiya to hankalinka na abin lahiya a irin wannan lokaci e, kamar irin a ce za a yi tsayuwa shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin ranar alkiyama kuma mutane na za su tsaye ka ga ina hankali zaka aiki nan duniya ko awa hamsin mutum na aiki tsaye awa hamsin a ce ka yi tsaye awa hamsin ba ka iyawa dan adam bai iyawa to amma ko a ce a kawo rana kusa ga kanun mutane ko za a hausa raɗi a yi tahiya kuma ga irin kaifi ne ga irin sulili ne duk irin waɗannan sun zo daga Allah da manzo dai sai gaskanta kaka ce ka yi amfani da hankalinka ka sallama wa manzo Allah ga abin da ya faɗi fiye da wanda haka sallama ma likitanka ko lauyanka li'an Allah ta'ala don Allah mai girma idza amara in yayi horo hasala haza fauran wannan abin da ya umarni zai kasance kai tsaye kama kala ta'ala kama wanda Allah mai girma ce in kanat ita alkiyama bata kasance ba illa sai hatan wahidatan face bushi guda fa sai hatan wahida busa ƙaho sau guda ta ti alhala'iku kulluha dukkanin halittu zai haga sun kasance fa ƙiya hum qiyamun yanzurun sai ga kowa zai shi na kallo ya za ta kasance saboda haka wannan yana neman gaskantawa kuma yana cikin ɓangaren imanin ka da Allah da kuma littafin Allah suna an ce wa kutubihi ka ƙura'ani na shi kenan duk abin da Qur'ani ya faɗi dole ka yadda ko da hankalinka yana ganin ba haka nuna ba to hankalinka shi da matsala wa rusulihi duk abin da manzo Allah faɗi ka yadda haka yake ko da a hankalinka ko wani bincike naka ya sa'a fai ka ɗauka matsala da gare ka ne kamar da annabi ce idan kuci ya faɗa cikin abin shan ɗayan ku ku noce shi don fiffike ne ɗayan suna da ƙwayoyin cuta fiffiken ɗayan suna da ƙwayoyin magani da ka magance cuta ta yi to saboda haka in yace haɗuwa shi kan faɗi ne geyen fiffikin mai cuta saboda haka misali in ƙwarar cutar ɗari ta to nan fiffikin ɗayan akwai ƙwarar magani ɗari in kan noce kaga sai su zama sun haɗu ko wace ƙwara ta magani ta yi kokowa da ƙwarar ciyo ta kashe ta to a nan ƙila wani bincike naka ko wani bayani na wasu masana lahiya ya nuna ba haka na ba to yanzu wani bayani za ka ɗauka nan in kwashi ya haɗa cikin abu ba za ka sha ba kuma ba za ka yi wa annabi ya ba to wa haka tuhuma wa haka shakkawa ka gaskanta saboda haka dole ka tuhumci hankalinka da fahimtarka bisa ga abin da ya tabbata daga Allah da manzo ne duk abin da ya tabbata daga Allah da manzo ne shirya ce zalla ba fata ciki haske ne ba ruhu ilimi ne ba jahilci sawaba ce ba kuskure amma duk abin da ba daga gare su ba yana yiwa a dace yana yiwa ba a dace ba yana yiwa ya zama haka yana yiwa ba haka ba Allah ka tabbatar mana da imanin mu da kai littafin ka da manzanninka Allah ka tabbatar mana da imanin mu ka tashe mu a wannan rana ta alkiyama a gaban ka muna musulmi insha Allah subhanahu wataala ne kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik